sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Binta Esther ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Laraba shida ga watan Janairu. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumar yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi a jamhuriyar Nijar ta kama wasu mutane kimanin goma waɗanda ta ce dubunsu ta cika ne a lokacin da suke ƙoƙarin shiga birnin yamai da lodin kwalayen kwayar tramadol sannan za ku ji cewa hukumomi a jihar bauchi a najeriya sun gargaɗi wata ƙungiya mai zaman kanta mai suna creative helping needy foundation da ta daina neman gudunmawa a hannun jama'a ko kuma ƙungiyoyi da sunan yarin yadda wasu mutane suka yanke mata al'aurarta. Bayan haka za ku ji rahoton mu na musamman da kuma labaran wasanni, amma yanzu dai bar mu fara da labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau Laraba 'yan majalisar dattawa da 'yan majalisar wakilan Amurka ke wani zama a majalisar dokokin kasar don ƙidaya da kuma tabbatar da kuri'un wakilan zaɓe bisa ga sakamakon zaben shugaban ƙasa da aka yi a watan Nuwamban da ya gabata. Dama wannan wani abu ne da aka saba yi yana zaman wani mataki na ƙarshe bayan da wakilan zaɓe suka zaɓi Joe Biden a hukumace ranar 14 ga watan Disamban da ya gabata. Abin da kuma ya zama wani abun gwaji ga 'yan majalisa daga jam'iyyar Republican da ke goyon bayan shugaba Donald Trump. Masu goyon bayan Trump fiye da ɗari ke shirin ƙalubalantar tabbatar da sakamakon zaɓen. Bisa ga gyaran da aka yi a kundin tsarin mulkin Amurka na sha biyu, dole ne dukan majalisun su zauna don ƙidayar kuri'u da kuma tabbatar da sakamakon kuri'un wakilan zaɓe daga jihohi hamsin na Amurka da gundumar Columbia a hukumace. Ana naɗa wakilai 'yan jam'iyyar Democrat da Republican daga dukan majalisar dattawa da ta wakilai a matsayin masu kirga kuri'un. mataimakin shugaban amurka mike pence a matsayinsa na shugaban majalisar dattawa shine zai jagoranci zama. A gefe guda kuma har zuwa yau Laraba ba a bayyana jam'iyyar da za ta kasance mai rinjaye ba a Majalisar Dattawan Amurka a zaɓuka zagaye na biyu guda biyu da aka yi a jihar Georgia da ke kudancin ƙasar. Bisa ga sakamakon da aka samu ya zuwa yanzu, 'yan Democrat na gabta samun rinjaye a majalisar, yayin da rabaran Raphael Warnock na jam'iyyar Democrat ya yi hasashen samun galaba kan Sanata Kelly Lafler a zaben wanda aka yi jiya talata. Kafafen yada labaran Amurka sun nuna cewa Warnock da ke kan gaban Lafla shine ya lashe zaben da kuri'u fiye da dubu arba'in yayin da aka kusan kammala kidayar kuri'un. A ɗayan zaben ɗan takarar jam'iyyar Democrat John Ossoff mai haɗa wasu shirye-shiryen talabijin shine ke kan gaban David Perdue na jam'iyyar Republican wanda ke neman wani wa'adan da sama da kuri'u dubu goma sha biyu. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasar China ta ce tana tattaunawa da hukumar lafiya ta duniya ta WHO a kan shirye-shiryen barin wata tawagar kwararru ta ƙasa da ƙasa shiga ƙasar don gudanar da bincike akan asalin annobar coronavirus. Shugaban hukumar WHO Dr. Tedros Ghebreyesus ya faɗawa manema labarai a jiya talata a Geneva cewa bai ji daɗin yadda Beijing ta kasa ba wata tawagar masu bincike amincewar ƙarshe ta zuwa ƙasar ba. Abinda wasu su san riga sun fara zuwa yankin Wuhan inda aka fara gano cutar a watan Disamban shekarar 2019. A yau Laraba, Ministan harkokin wajen China, Hua Chunying, ta faɗawa manema labarai a Beijing cewa an samu rashin fahimta ne. Tana mai cewa har yanzu bangarorin biyu na tattaunawa ne akan lokacin tafiyar da kuma wasu shirye-shiryen don tawagar masu binciken na ƙasa da ƙasa. Amurka ta sake kai wani matakin tarihi na masu kamuwa da cutar coronavirus a wannan shekarar a talata yayin da ta samu mace-mace biyar a rana guda a cewar cibiyar samar da bayanan jami'ar Johns Hopkins. Sama da 'yan gwagwarmayar rajin demokradiyya hamsin aka kama a birnin Hong Kong a yau Laraba saboda sun karya wata dokar tsaro ta birnin mai cike da takaddama a cewar kafafen yada labaran yankin a wani farmaki mafi girma da aka gani a kan 'yan jam'iyyar adawa ta Democratic a ƙarƙashin sabuwar dokar. Kaman da aka yi a birnin da ake hada-hadar kasuwanci a nahiyar Asiya ya hada da wasu sanannen 'yan jam'iyyar Democratic da tsofaffin 'yan majalisa James to da La Teng. da kuma Lester Shom a cewar shafin yanar gizon jam'iyyar Democratic da kuma gidan rediyo da talabijin ɗin Hong Kong na RTHK. Nan take dai 'yan sanda ba su mai da martani ba. Shafin Facebook ɗin jam'iyyar Democratic ya ce 'yan sanda sun kama 'yan gwagwarmayar ne saboda sun yi wani zaɓe mai zaman kansa da aka shirya a shekarar da ta gabata don zaɓen 'yan takarar da za su tsaya musu a zaɓen 'yan majalisar dokokin ƙasar da ke tafi. Abinda gwamnatin Hong Kong da Beijing suka yi gargaɗin cewa ta yiwu ya saɓa wa sabuwar dokar a lokacin. Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji a farkon shirin hukumar yaƙi da fataucin miyagun kwayoyi a jamhuriyar Nijar ta kama wasu mutane kimanin goma waɗanda ta ce dubinsu ta cika ne a lokacin da suke ƙoƙarin shiga birnin Yamai da lodin kwalayen kwayar tramadol ɗin da suke ƙoƙarin shigarwa a kasuwannin ƙasar da wasu ƙasashen yankin Maghrib. A cewar rahoton, Wasu bayanan da suka shigo wa 'yan sandan a farkon wannan watan na Janairu ne suka baiwa hukumar mai yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi ƙaddamar da bincike wanda a ƙarshe ya ba da damar gano masu fataucin. Wakilin muryar Amurka daga Yamai Suleimu Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. Wasu bayanan da suka shigo wa 'yan sanda a farkon watan nan na Janairu ne suka sanya hukumar Okritis mai yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi kaddamar da bincike wanda a ƙarshe ya ba da damar gano rukuni na farko na wasu 'yan nishar uku ɗauke da ƙwayar tramadol kimanin dubu hudu waɗanda suka fito daga Kano a Najeriya sai rukuni na biyu na wasu mutane bakwai su ma 'yan nishar waɗanda suka fito daga ƙasar Togo ɗauke da ƙwayar tramadol sama da dubu ɗari kamar yadda mai magana da yawon hukumar 'yan sandan nishar kwamishiniya na na aishatu usman bako ke karin bayani lokacin da aka gabatar da waɗannan mutane wa manema labarai imanin mutum goma ne an ka kama a halin yanzu an samu kuma kwaya kwaya iyaka kwaya kun gani mun gwada muku ita ga tana an samu wayoyin salula kuma da motoci da motuna da kuɗi fiye da jika 700 to wannan kwaya kuma kuɗinta. in dai an saida ta ta ta habra miliyon ɗari wannan kwaya banna take nan take yi har ba iyaka a cikin mu da kasashe na afirka masu tasowa bincike ya yi nuni da cewa gagarumin yaƙi da masu safarar miyagun kwayoyin da aka kaddamar a jamhuriyar nijar da makwabta ya haddasa karancin kwayar tramadol a kasuwanni lamarin da ya janyo tsadarta a yanzu haka sabili kenan masu wannan haramtacciyar sana'a suka shiga neman hanyoyin samo kwayar ta tramadol ruwa a jallo in ji madam mai damma hadiza mataimakiyar babban alkali mai kare muradun hukuma procureur de la republique su kuɗin suke gani mu kuma daga sharan mu ba kuɗin muke gani ba abin da ke faruwa shine kun gani aka kai shi wannan za ta inda ake harkar zinariya inda ake aikin karhi yaran mu masu karhi wanda suka taso matasa a lokacin da suka shashi wani irin karhi ne suke ji kamar dawaki kuma duk inda wani hatsari yake sai su tarbe shi saboda ba cikin hankalinsu ba suke saura su mutu saura su ce kuma sayen shi ne suke da kuɗi yanzu dan kwamfirme guda na iya kai jika biyar amma duk da wannan sai su saya kaga wanda bai iya sayan karin sahiyar dala ɗari ya ce sai ya huda jika biyar sai tara ma don ya sha sata da makami da ake yi kwace da ake yi yara kanana ana ba su magudin kaga suna sha babu abin da ba a yi vraiment mun ji daɗi aikin da waga ma'aikata take yi a ci gaba da karfafa matakan yaƙi da fatauci da shan miyagun ƙwayoyi hukumar okritis ta buɗe layin waya na musamman wanda jama'a za ta kira don tsegunta wa jami'anta dukkan wani abin da ake zargin yana da alaka da ta'ammali da miyagun ƙwayoyi lambar ita ce takwas sifili da takwas da takwas da tara in kun kai kira a bisa wannan lambobin kun samu wanda za ku iya ma cikakken bayani bisa abubuwan da baku yarda da su da kuke ganin suna faruwa a cikin unguwarku. hukumar ta okritis ta kuma gargaɗi iyaye su ƙara mai da hankali wajen tantance yanayin mutanen da 'ya'yansu ke hulɗa da su a matsayin abokai ko kawaye. sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger ma'adalla a gaida sule mumini barma Bauchi a Najeriya sun gargaɗi wata ƙungiya mai zaman kanta mai suna Creative Helping Needy Foundation da ta daina neman gudunmawa a hannun jama'a ko kuma ƙungiyoyi da sunan yarinyar da wasu mutane suka yanke mata al'aurarta. Yarinyar 'yar shekara shida ta fito ne daga ƙaramar hukumar jama'are a jihar Bauchi wanda a halin da ake ciki rundunar 'yan sandan sun yi nasarar cafke mutum guda ɗaya mai suna Adamu Abdulrauf. Wakilin muryar Amurka Muhammad abdulwahab ya aiko mana da ƙarin bayani. kamar yadda bincike ya nuna kungiyar mai zaman kanta mai suna creative helping needy foundation ta kaddamar da neman gudumawa ne ta hanyar yin amfani da kafar sada zumunta don nuna hoton bidiyon yarinyar domin isar da sakon neman gudumawa. da kuke gani wannan yarinya wasu azzalumai ne suka kama ta suka wani kango suka daure wuyanta suka suka yanke gabanta suka yanki cinyoyinta da wasu sassa daga cikin jikinta al'umma ku shigo mu taimaka wannan yarinya karfin su ya kare iyayenta ba su da yanda za su amma wannan yarinya tana buƙatar taimakon ku al'umma ku shigo mu taimaka mata ga wanda za su taimaka su yi kiran namba wayar mu 070 37 14 70 70 070 ko kuma su tura taimako ta account din mu 01 09 29 93 creative needy foundation diamond bank sai dai kuma a dangane da bullowar wannan sako na bidiyo a kafar sada zumunta da kuma irin bayanan da ke kunshe a ciki ya tilasta wa gwamnatin jihar bauchi ta bakin shugaban karamar hukumar jama'are karamar hukumar da aka tafka aika aikar yin bayani da kuma gargadin ita wannan kungiya mai zaman kanta da ta daina wannan shiri domin kuwa gwamnatin jihar bauchi ta shirya don kulawa da lafiyar yarinyar da ma na iyayenta sunana sama'ila a shugaban karamar hukumar jama'are to abin mamaki nuna da muka gani sai na ga wani bidiyo an na bada wani account number da kuma a kira wata number wai ana neman taimako na yi wannan yarinya a gudunmuwa da za a mata aiki wannan abu na shiga gidan kafafun eh, watsa labarai na soki wannan lamari na farko dai ina so in faɗa maka yarinya ba iyayenta ma da wannan al'amari ya faru da girma gwamnan jihar bauchi ya aiko musu da abinci kuma ya ba su kuɗi saboda kawai ɗawainiya na ko su je asibiti su dawo ko kuma abin da za su yi garin biyan bukatar su a wannan kuma da muka je asibiti fmc still mai girma gwamna ya tura mu tare da wakilci na cin a kwamishinoni a muka je na asibiti nan take mai girma gwamna ya ce to a buɗe wa yarinyar account a sa mata miliyan guda kuma muna baka tabbaci mai girma gwamna ya faɗa mana cewa wannan yarinya daga wannan rana in za ta ci miliyan ɗari to ba za a bar asibiti da ita ba sai ta warke kuma gwamnati za ta ɗauki wannan kuɗi ta biya so da ka in har wata ƙungiya ta fito ta ce tana nema wannan yarinya taimako to wannan ƙarya ne duk wani abu da ya kamata mu ɗauka mu ɗauka mun kawo muku bayani daga bakin ɗaya daga cikin mutanen da suka aikata mugun aikin da ke tsare a hannun 'yan sanda da kuma bayanan hukumar 'yan sandan jihar bauchi kan lamarin abdulwahab muhammad murya amurka daga bauchi a najeriya to a gaida muhammad abdulwahab Masu sauraro yanzu kuma ga Hassan Umar Tambuwal da rahoto na musamman akan sana'ar gyaran babura a Najeriya. Sana'ar gyaran babura da ƙananan injin-injin sana'a ce da ɗaruruwan matasa ke dogaro da ita a sassa daban-daban na Najeriya. Kana da yawan matasan da ƙananan yara suna ƙaura suna zuwa wasu jihohi don cimma wannan burin. Na tarar da wasu matasa 'yan arewacin Najeriya suna gyaran babura da ƙananan injin-injin a Ibadan. sunana gazali abubakar muna gyaran baja kamar irin kasiya guntu honda honda roba roba kai duk kowane inda mashin ne wanda ake tuka muna gyaran shi insha Allah kuna gyaran kamar injimin ba da wuta haka da na ba da ruwa eh injimuka da irin na ban ruwa da irin kuma injin muka na gidaje wanda ake caji da shi da sauransu tega babban injin duk muna gyara to wani ya ya gyara cikin waɗannan injin injin da babur na hawa to gaskiya babur ya yi saukin gyara bisa ga injin saboda me dalilin da yasa shi kaga babur idan ya gagara ana iya tura shi kuma injin ba a tura. a cikin wannan gyara da kuke yi kuna gyara injin da ke amfani da gas man diesel ba mu gyaran su na fetur ne kawai a ina ka fara wannan aiki na gyaran injin injin to inda na fara gyaran injin injin na nan kara shanu nan muke tare da mai gidanmu. A ina kenan. A nan kara shanu a Kinyale Ibadan. Mai gidanmu shine Oga Musa. wanda ake sani yanzu mai sai da kayan mashin shekara nawa kai kana wannan aiki na gyaran mashin akalla yanzu zan kai iya kai shekara goma ina wannan aikin ka taba zuwa wata jiha bayan nan jihar oyo ka yi gyaran mashin gaskiya nan ne koye shi kuma nan nake yi kuma nan nake har yanzu ina tare da mai gida na muna zaune lafiya da shi to ya daɗin wannan aiki gare ka gaskiya aikin nan akwai rufin asiri matuka komai lafiya lau ba mu samun tsangoma ta ma'aikata ta komi cikin rufin asiri muke yin shi sunana isa kamta bukar dan fako na ga kana kana gyaran mashin wato eh, nan fanga ne ko mine ne eh, jicen jicen ne ko jicen to ba wannan jicen kana gyaran wani mashin eh gaskiya sosai ina iya gyaran bajaj cg ina gyaran generator da duk sauransu da irin mashuka kare wanda ba su wanda ba aiki da gas akwai irin manyan manyan mashin din nan da aka cewa masu fintin kawo kana iya gyara su a gaskiya wayannan ba zan iya gyara su ba saboda me a saboda ban koyi gyaran su ba wayannan mun koyi gyaran su ne wayanda muke gyara jicen baja cg da irin roba roba haka da super cup wayannan duk muna iya gyara amma a yini kana gyara mashin nawa a gaskiya ba zan yi ka'idan ya iyakacin mashi da nake gyara ba a yi kana aiwa mashin ringin a sosai yanzu hakan ma gashi nan shine nake yanzu haka to ya batun canza kaca da shok shobobi duk kana gyara wannan kaca da sprocket da komai da shek zoba wannan duk ina iyawa kuma ko ba ma ni ba ko yara na za su iya wannan aiki to kamar da mashin fa a seed shi ma muna muna sa mai seed cover a so mu sa mai mu gyara shi mu hada shi mai da shi lafiya idan mashin ya faci ya kuke da shi a wannan sai dai mu tura wurin makaniza shi zai wannan aiki ya gyara shi lafiya lo dan mu ba mu faci yana ya kan mu gyara gyare ne amma nawa kake yin ringin din mashin eh to gaskiya ya danganta ga yanayin mutane wani zai iya baka idan kai pissing zai iya baka naira dubu wani zai haya ma naira dubu wani zai baka ɗari takwas wani one five duk ba da ba ya kama ba ko wani iri da kasiya da jinshin da nan duk kuɗi guda ne a kowane da nashi farashi daban dan shi jice ne idan ana yi ne a naira dubu shi budget za a yi ma shi a 15 ko kuma shi budget idan ana yi ne a 15 cg wani na ita ya baka daidai wa ya baka a bajaj saboda shi jicen ya yi komai saukin gyara a cikin mashin to wani ya yi gyara a gaskiya mashin ba a gaskiya ba zan taɓa manta da bajaj ba dan gaskiya duk cikin baron da aka gyara ba babur mai saukin gyara irin bajaj don shi ko a idan ka taɓa shi normal za ka gyara za ka gyara shi hankali kwance ba wata wahala kayan yana da tsada eh to gaskiya kayan ne kan yanzu kan sun tsarin ci sai dan mutum ubangiji Allah ya kama da sauƙin rayuwa saboda yanzu komai riga ya canza komi yanzu ya yi kuɗi. Nura Sinus. Me yake gyara ga wannan mashin? Wayarin. Kai ma ka iya haɗa wayoyi kenan? insha Allah ka yi aikin ruwaya na mashin kenan sosai ko ko wani iri ne insha Allah ko da babban mashin irin hirutu din nan mai mugun gudu insha Allah gudan katon nan kana aimshi ruwa insha Allah muna aima mai ne ka taba gwadawa na taba gwadawa ma su gwadawa Iye aiki lahiya lo kuma to hitullu kake iya gyarawa ko ko signal signal ko ina wayarin in yajin ce in mashin ma ga ta shi za a iya gyara insha Allah hadda danjojin baya na ko ina ba ko ina ka fara wannan aiki daga arewa wasu jiha kebbi state to mista ka bar jihar kabi ka dawo nan ibadan kana gyaran mashin babana ne ya kawo ni nan to baban ka baka nike ne eh shi ya koya ma aiki eh shekara nawa kana koyan aiki wurin sa ni ma ba sa da diba wallahi na tashi na iska kai na ina aiki to kai kana son dan ka shiga dinka wajen gyaran mashin insha Allah to ya batun makaranta makaranta amma da gaskiya makaranta aji ya ce primary ne bai secondary fa saba juna ba to kana da niyyar komawa su makaranta boko gaskiya ban da niyyar koma saboda ni ba karatu na a gabana ba Ni a gaban ka kanikancin gashi a gabana guda nawa kake yawa wayarin ayini ana yawa guda biyar ko guda uku to cin nan ibadan ka taba zuwa wani gari kai wannan aikin kanikanci ban taba zuwa ba gaskiya to me yasa ka zo na ibadan kana wannan aiki na Allah ya abinci na sunana Musa Idris kai ne shugaban wannan kamfani na gyaran babura Eh kwarai ni ne. Tun wane lokaci ne ka fara koya ma matasa wannan aiki na gyaran babur? Gaskiya yau alala kalli za a kai kusan ina ganin tun 2005 nake koya ma yara aiki. Shekara 2005 kenan ko? Eh. A ina ka fara wannan aiki na koya ma matasa gyaran mashin? To gaskiya na fara a nan Bodija. A nan Ibadan kenan. A nan Ibadan. Daga can kuma Allah ya kaddaro kuma sai na dawo nan Akele. Hmm. Daga nan Akele kuma na koya koya ma yare dai dan yanzu haka ma a halin da ake ciki yaren da ke nan shagon ban san sunayen wasu ma saboda sun yawa sosai alal kalla akwai yara sama da ishirin. kamar duk yaran da nake ganin suna gyara mashin karkashin ka suke duka karkashi na suke kuma kai kake koya musu aiki insha Allah idan cikin su wani na aiki aiki ya buwaye shi suna tuntuɓa ka domin ka gyara musu eh suna tuntuɓa na sosai kuma in na duba in wani aikin ma na ga ba sai na sa hannu ba zan kira wani in ke ya ta gyara mashin cikin waɗannan yaran da hake koya ma akwai wata kabila kamar a ce yarbawa ko rai a cikin waɗanda kake koya ma aiki banda yan arewa a gaskiya ba na dokan kabila yan arewa mu kawai ne in ba ba haushe ba ne yan uwan mu ba na dokan wani yare me yasa ba za ka hada da wasu kabilu ba ga wannan aiki na gyaran mashin eh to gaskiya ni ni ma dai haka kawai na samu kaina a wannan yanayin wannan ko kana son ka nuna kishi ne ga naka wato kabila ne a ba maganan kishi ba ne ai muna karuwa da su sosai su ma suna karuwa da mu haruna haruna shekarun ka nawa abin mama ma ce wai sha biyu shekara sha biyu gare ka to na kana gyaran mashin haka an ka samu gyaran mashin an ka ce ne wa ya ka gyaran wannan mashin baba na a makaranta eh makarantar boko ko ta Allah muna yin ta Allah da ta boko to kuma gashi kana gyara mashin eh kowane irin mashin kana gyara ba kowane iri nake iya gyarawa ba da wani iri da wani iri kake iya gyarawa ina gyara jicen baja irin roba roba amma da su yi dela amma da su ban ban iya gyara su to kuma kamar kana iya gyara nampang a'a to kana iya gyara haju a'a amma idan ka ce ban banye ina iya banyewa Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To ma'adalla, an gaishe ka Hassan Umar Tambuwal, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. majalisar zartarwa na hukumar kwallon kafar kasar ghana mai mambobi goma sha biyu ta yi wa kilabun ɗin ta ci man city afuwa inda ta tausaya ta sahale mata shiga wasan legin din division 1 gabanin soma legin din hakan na nufin ta ci man city lc za ta shiga legin din na division 1 zone 1 kulabun din da hukumar kwallon kafar kasar ghana ta dakatar da ita na wani lokaci tun a watan satumban shekara ta 2020 bayan da club ta tafi kotu ta aza ainihin wani haranci ga wani taro da hukumar zata yi aikin kwastarima da ake yi wa baba yara sports stadium ya kusa kammaluwa wannan filin wasa da ke ɗaukan mutum dubu arba'in an kulle shi ne tun a watan fabrairun shekara da ta gabata domin gudanar da wannan aiki saboda bikin ranar indipanda rufe wannan filin wasa ya yi sanadin sake nemar wurin da clubs kamar asanti kwatakwata kin faisal za su rinka yin wasanninsu bayan watanni goma sha biyu da rufe filin ana dab da kammalawa kuma za a soma wasanni na cikin gida da kuma na ƙasa da ƙasa a wannan fili. daraktan sadarwa na riko na kuma sasan tikotoko david ben satira ya faɗa cewa kilabin ɗin ta shirya tsaf-tsaf domin baiwa marasa ɗakunya a yayin da take karawa da alhilala a zagaye na biyu na gasar caf champions league a santi takwade a karon farko ta sha kashi da ci ɗaya mai nema a gida a hannun alhilala david cire ya ce 'yan wasa dai sun kimsa sosai kuma sun shirya wa wannan wasa har ya kara da cewar muna godiya ga iyan gana da irin goyon baya da suka bamu 'yan wasa na roƙon su ci gaba da bayar da wannan goyin baya kwalliya za ta mai da kuɗin sabili. dan wasan tsakiya Majid ashmero ya dau alwashin cewar zai karkare rayuwar wasan kwallon kafarsa a ligin din Premier Ghana tare da Accra House of ya nuna cewar dawowa na samuwa jan gida ya bashi kwarin gwerwa cewar shi kuma Tilis ya dawo ya karkare wasansa a nan gida Ghana. Ko da yake ya suma wasan din nasa nan ne a Premier League din Ghana tare da Wafa yana ma a cikin 'yan wasan wafa da sun kalla lasakar house of da cibiyar da nema asaga kofi shekaru hudu da suka wuce duk da haka kuwa ashimero na da tsananin kaunar haskar house of a cikin zaciyarsa da wannan muka yi so karshen labarin wasannin redwan lamuk tara ba sashen hausa na muryar amurka a accra ghana wannan kuma muka zo ga takaitattun labarai. A yau Laraba 'yan majalisar dattawa da 'yan majalisar wakilan Amurka ke wani zama a majalisar dokokin kasar don kidaya da kuma tabbatar da kuri'un wakilan zaɓe bisa ga sakamakon zaben shugaban ƙasa da aka yi a watan Nuwamban da ya gabata. Har zuwa yau Laraba ba a bayyana jam'iyyar da za ta kasance mai rinjaye ba a Majalisar Dattawan Amurka a zaɓuka zagaye na biyu guda biyu da aka yi a jihar Georgia da ke kudancin ƙasar. Ƙasar China ta ce tana tattaunawa da hukumar lafiya ta duniya ta WHO a kan shirye-shiryen barin tawagar ƙwararru na ƙasa da ƙasa shiga ƙasar don gudanar da bincike akan asalin annobar coronavirus. To masu sauraro da hakan kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta taya ni gabatar da shirin sai kuma Julie Leathers Gresham da ta hada shirin da kuma injiniyan mu na yanzu. Ni ce taku Binta S Yaro nake muku fatan alkhairi ku kwana lafiya ma